dukkan suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun biyan bukata to kun bi Allah kun zauna da Allah lafiya ma'ana kun bi dokokin Allah Allah ba zai taɓa canza muku wannan zaman lafiya ya kawo muku musiba da hukuma ba har sai kun canza ma'ana kuka juya kuka aje dokokin Allah kowa ya hau son zuciyarsa da biyan bukatarsa to Allah sai ya canza muku gwargwadon yacce kuka canza sai Allah ya canza muku muna fatan wato ubangiji madaukakin sarki ya canza mana wannan rayuwar ya ba mu ikon canzawa a mataki na farko daga munanan halaye zuwa kyawawa don ubangiji ya musanya mana wato da kyawawa rayuwarmu ta inganta yadda muke so rayuwa ta tafiyarta muke so wanda sharaɗinta shi da abin da Allah ya faɗa mu canza muna roƙon Allah ya ba mu ikon canzawa canzawa kuma ba 'yan sanda ne za su canza ko sojoji ba ko masu mulki a'a ko ne za mu canza kowane mutum ya zama ɗan sandan kansa mai kake gudanarwa a rayuwar ta yau da kullum me gaskiyar abin da kake yi ko rashin gaskiyar abin da kake yi in gaskiya ne ka ƙara ka tabbata a kai in kuskure ne ka gyara ka ciro daga cikin wannan kuskuren shi ne ka zamewa kanka ɗan sandan kanka da kanka ba wai ɗan sanda ne zai zo ya tsaya kan harkarka ko rayuwar ka ce da kullum ya ta banka ya ga ba ka yi kuskure ba da in ka yi ya kama ka wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ba mala'iku Allah zai turo su yi mana da a ko'ina a kasuwa a gida a ina a'a mu ne da kanmu kuma a kansa ya zama mai yi wa kansa hisabi ya zama alƙalin kansa ya yi wa kansa hisabi duk sanda ka zo kwanciya da daddare kalli da safiya ta yi da ka tashi bayan sallar asuba lokacin da ka fita ina ka fita ina ka je me kai abubuwan da kai ka kalle su tukunna kana kwanci kafin bacci ya dauke ga kana kallon sirin kana lissafi kana hisabi gurin da kaje din nan ya dace kaje abin da kai din nan ya dace kai ko abin da kace ya dace kace ka yi bitar abin da kai a wannan wurin tsakaninka da kanka sai ka tace sai ga kyawawan ayyukan da kai a wannan wuni da kuma marasa kyan wanne suka fi yawa in marasa kyan ne suka fi yawa ka tuba ka rage ko ka daina gobe ka canza kaga da haka a hankali sai ka hau seti cewa kullum kana wa kanka hisabi amma maka yi wa kanka hisabi ba ka jira sai ranar hisabi kullum kana nan da abinda za ka yi wani ji tsoron Allah zai kace a inna laha ga furun rahimu inna laha ga furun rahim sai a ce haka ne amma ƙyauren biyu ne ɗaya kargo inna laha ga furun rahim ka rubo ɗaure ɗaya akwai kuma inna laha shadidu ke hali ba ka rubo shi ba in ka tuna ga furun rahimun ne to ce da na shadidu ne ƙabili gafurur rahim shi zai sa ka nemi rahama shadidul iqab shi zai sa ka ya hana ta aikata aikin a sha ko mummunan aiki ko aikin da za ka fada cikin musiba ko sai ka ga cewa ka tsabtace kanka da rayuwarka ba kowa kai wa wannan ba kanka kai wa ba wato wani mutum ko wasu mutane ko gwamnati kai wa ba a'a kanka kai wa domin me kana tare dawo kanka rayuwarka ta kofan gobe alkiyama rayuwar da ita ce tabbas ita ce hakikiya ita ce matabbaci rayuwar duniya ba ta da tabbas tana karewa da mutuwar ka ko kai waye kafin ka zo duniya an yi al'ummu da mutane daban-daban kalli kanka ka ga da shekara 200 kai ne a wurin da kake a yanzu za ga gaba kai bane to ashe za a zo kuma lissafa ƙara mutum da so kake ka shekara na gashin tinki a ƙara wa kanka wata 200 ga kai ne a wurin da kake dole ka ce ba kai bane to ashe me za ka yi akwai wata tafiya a gabanka Tafiyar nan da za ka yi dole sai kai ko ita in ta zo wannan tafiyar ba ta buƙatar guziri ba tafiya ba ce irin ta umara ko aikin haji bare ka ce bari ka je ka tanadi guziri ko ka yi canji ko sai lokacin tafiyar ya zo ka nemi guziri ita in tafiyar ta zo ko da guziri ko babu sai an yi ta tafiya wato kabari ko mutuwa in ta zo ka shirya ba ka shirya ba babu notis, babu wanda ya taɓa yin buga invitation ya buga ya ce a zo jana'izar sarana kaza ko kun taba ci ko Mr. Brinson ba ya ci ga ga invitation ga Mr. Brinson zai mutu rana kaza ba mu shi sai dai a ce Mr. Brinson ya mutu a je jana'iza ba wanda ya kai ma da ba baka ci idan invitation ba ya invite baya ba ya zaka dan shi wannan bikin wannan taruwar wannan haɗuwar, ba a buga mata invitation amma Allah ya buga mata invitation ya aje maka yana nan da kana karanta shi kullun zaka gani sai ka ga Allah yana ce maka kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta da mutuwa wannan shine invitation din yana nan a aje kai ma yana ajihunka dan kowa ne baka yi ka karanta shi shi sa baka aiki da shi to dan haka idan ta zo ba rana ba lokaci ba din kana ta bare baka ka bare kana kwance kana zaune kana sai da lafiya ba inda ta zo shi kenan an tafi kuma an tafi ana buƙatar guzuri kana buƙatar guzuri guzurin nan shine na kyawawan ayyukan da kai man amila salihan fali nafsihi wa a sa'a fa'alai A haka Allah ya ce wanda yake kyawun aiki dan kansa Allah bai ce dan babansa ba dan kansa ko dan babansa a'a fali nafsihi dan kansa ya wannan kyakkyawan aikin ba don wanda ya sa ka ko wani ya sa ka kai kyakkyawan aiki ba shi kaiwa ba kanka kaiwa ba wanda kai wase kanka wala taziru waziratu wizra ukra ba wata rai da za ta dauki nauyin zunubin wata rai kowa haka abinda ya je da shi haka zai ga sakayya sakamakon jarin abinda da ta je da shi na kyakkyawan aiki ko kishiya ke sa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ga alkhairi falyahmadillah ka mutu ka sakamakon ka ya zama alkhairi fayil ka an ɗauko an kaɗe ka karanta alkhairai ne a ciki to ka gode wa Allah ce wa man waje da gaira zalik fala ya lumanna illa nafsa wanda ya samu kishiyar alkhairi to kada ya zargi kowa sai kansa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa yara dan haka makarantar azumi ashe makaranta ce ta tarbiyya shi yasa magabata suke cewa yana daga cikin alamar da za ka gani ka ya karbu bayan azumi kafin azumi yaya kake bayan azumi ya ka zama idan ka kafin azumi da kai mutumin banza ne harkar banza kake abubuwan banza aka yi azumin aka koma aka gama ka koma gidan jiya ajinka na jiya to alama ce ta cewa azuminka bai amfani ka ba amma alamar azuminka ya amfane ka cewa bayan gama azumi tunda azumi rubasi ce da Allah ya bude manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama shine malamin da ya karantar kai kuma kai ne dalibin da aka aka aka karantar certificate din da aka baka a cikin shine taqwa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya kira bayansa masu imani ya ce an fardanta musu azumi an wajabta musu azumi kamar ya ce aka wajabta wa al'ummar da suka gabace su sai Allah ya faɗi abin da za a samu in an yi azumi wato ba don a ruwa a ishirwa ba kawai Allah yana son ya azabtar da bayan ya ce su azumi su ji ruwa su ji ishirwa sai ce kun tattaku don ku samu takawa takawa ita ce kariya ita ce abin da ya baka kariya ya ana ka fadawa cikin wuta kaga idan ka gama azumi kaga halin ka bai canza ba kafin azumi kai makaryaci ne kai mayaudari ne kai mazambaci ne kai maha'inci ne kai dan fowon nayin ne kai mai algus ne kai mai aikin ashari ne kaga ka koma gidan jiya to sunan azumin ka ko. ba azumi kai ba kawai dai ka ce masu azumi wato rashin cin abinci da rashin shan azumin bai karbu ba alamar azumin ka ya karbu suka ce in kai da lalatacce ne sai aga ka zama na kirki in kai na kirki ne sai aga kuma kirkin ka ya karu ka tashi min Hassanin ila ahsan in kai da sayi ne sai ka hau martaba hasan da kai wato mara kirki ne mai sako ne sai ka zama hasan ma'ana ka zama wato mai kyau ne nagarta in kai kuma hasanun ne kabilar ramadan sai ka tashi ka samu daraja al'asan ka ƙara zama mafi kyau da mai kyau da mafi kyau ko sayan abu kaje mai kanti ya ce wannan yana da kyau amma wannan ya fi kyau duk farashin su ɗaya wanne za ka saya eh? na za ka saya ko na ɗayan mafi kyan za ka saya ko mai kyan ma ce maka shi ma yana da kyau amma wannan ya fi kyau don me za ka bar wanda ya fi kyau ba za ka bar wanda ya fi kyau ba kai ka sai mai kyau saboda me sai ka ce nagarta kake nema ku kaga ashe in kana da nagarta ka ƙara in ba ka da nagarta ka samu idan a rayuwar duniya abin duniya hula da tsumma da meye da rigar da za ka sa in ka je sayan yadi kana neman mai kyau ka sai sayan shadda kana neman mai kyau shaddan nan taka da yadin nan naka da ka saya mai kyau zuwa za ka yi ka wanke shi mai uwa ba ka sa shi a kwati ko a kwaba yau da gobe ɗin rayuwa ta yi tsoho ta sai a ganshi shi a kan bola tumaki suna takawa saboda mai ka gama amfani da shi yanzu kyansa ya tafi an wallar da shi ya zama ba shi da kyau kenan amma da kaje sai ya ka sai mai kyau ka sai mai kyau a sitirarka a rigarka ta zahiri don mai addinin ka kuma ba za ka sai mai kyau ba don mai a lahirarka ba za ka sai mai kyau ba kaga a ce kanka za ka cuta don haka nasiha ko ga kawo kan har kullum mu dinga tunanin in muka ji tsoron Allah kada mu dinga tunanin wa da muka yi wa aiki ko don da muka yi ko gidananci muka yi a'a shi ne wayewa ba kidahumin da ya zo ya rayu a duniya ba mana ba wanda ya fi zama kidahumi da ƙiƙi shashasha mara tunani fiye da mutumin da ya zo ya rayu a duniya ya zaɓi duniyar ko ya samu duniyar ko bai samu ba ya muke yi asarar gidan aljanna wannan duk kidahumi da ƙiƙi asararre taɓaɓɓe ta ƙari a kansa ko ya ji daɗi a duniya ya taɓe taɓewa kuma ta ƙarshe ta har abada ita asarar duniya kana iya yin ta kamayar amma ta lahira an an yi ba a mayarwa shi yasa Allah ce da manzansa qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama sai ce mai ala zalika huwa qusranul mubin cewa wato Allah madaukakin sarki yace da manzansa ka ce suwa ne alhasiri suwa ne suka yi asara suwa ne suka taɓe ba wanda suka yi haɗari a ko suka yi gobara a duniya ba ko suka rasa dukiyoyinsu a duniya ba su ba ne waɗanda suka yi asara ta haƙiƙa ya ce alhasirin su ne allazi na khasiru an kusan wanda suka yi asarar gangar jikinsu ba ka yi aikin da za ka kai gangar jikinka gidan aljanna ba kai aikin da za a wulla wannan gangan cikin taka cikin wutar jahannama ka sha azaba ka sha zafi wannan ita ce asara yace khasiru anfusahum sai ce wa ahalihi sun yi asarar kansu sun yi asarar famulansu da iyalansu kowane wato ɗan aljanna yana da iyalai a gidan aljanna to ka tafi jahannama ina zancen iyalin gidan aljanna an basu an ba wani kai kuma ka asara kaga asara ce ta ƙarshe asara ce wacce ba a mayar da ita sabanin asarar duniya ana mayar da ita da fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci ya mana gangakatar a wannan rayuwa ya sa mu zama bayansa na gargaru ya ba mu ikon aikata abin da yake kyakkyawa kuma ya tabbatar da mu akan kyakkyawa ya anshi kuma rayukan mu akan kyawawan ayyuka ya mana kyakkyawar sakayya ya fi mana kurakuranmu ya kuma wato babu lada ya tabbatar mana lada da alkhairai da suke cikin wannan wata na azumi da yake bankwana da mu Allah ya tabbatar mana da alkhairi a rayuwa ga baki daya assalamu alaikum wa barakatuh ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi jagoranci sa mu gaba lafiya da mutum da da da ba ma zakau اللهم اغفر لنا لما ko وتسمع وعافنا وتقلنا وعافنا وحميدا